gwamnatin jihar kano haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta ƙasar birtaniya dfid da ma'aikatar harkokin sufuri ta najeriya da kuma majalisar ba da shawarwari kan inganta fannin sufuri a najeriya ce suka shirya taron ƙungiyoyi masu nasaba da harkokin sufuri daga sassa daban-daban ne suka halarci taron naini biyu inda ƙwararru suka gabatar da maƙala. manufar taron dai ita ce lalubo hanyoyin haɓaka harkokin sufuri domin su dace da zamani musamman a manyan biranen najeriya irin su Legas da Abuja da Fatakwal da Kano da Kaduna birnin tarayya Abuja da sauransu ta hanyar samar da dokoki da manufofi da tsare-tsaren da suka kamata. Cini dai kungiyoyin harkokin sufuri a Najeriya suka yi na'am da wannan yunkuri da ma kudurorin da aka cimma a yayin taron. Alhaji Sani Samba Dan Fulani shine shugaban shiyar Arewa maso yamma na kungiyar NATO ta mamallaka motocin sufuri ta Najeriya. Ci gaba ne a wajenmu. A yanzu ya kamata a yaba mana saboda duk da rashin tsari da sauransu muna iyaka kokarinmu muna wannan aikin yanzu kuma da sabon tsari ya zo shi ma mun rungume shi saboda shi ne zai ba jama'ar gari jin daɗin wajen amfani da sufuri zai zama waje ne za a killace inda mota ta tsaya za a sa lokacin da za ta tsaya da lokacin da za ta tashi wanda zai amfani zai hau wannan mota zai auna lokacin da zai je wajen da zai tafi da kuma lokacin da zai tashi da inda zai sauka zai za a kawo motoci ingantattu za a bar musu titunan su wanda ba za su samu cunkoso da sauran abeban hawa ba akan kan titunan shi yasa abin ya zamanto sai an faɗaɗa titunanmu da sauransu a takaice dai muna goyon wannan abin ɗari bisa ɗari hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin jihar kano tare da wani kamfani daga kasar china suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar shimfiɗa layin dogo na zamani a wasu sassan birnin kano wanda zai lankwame kuɗi dalar amurka biliyan ɗaya da miliyan ɗari takwas honorable shehu haruna lambu shine kwamishinan ayyuka da sufuri na jihar kano gwamnatin jihar kano za ta ba kaso goma sha biyar na wannan kuɗi saboda haka aiki ne na haɗin gwiwa kuma sannan su aiki ne wanda za su zo su zuba jarin su wanda hankali kuma za su mai da kuɗin su kuma yadda ka sani an gino titin jirgi daga abuja zuwa kaduna kuma mai girma shugaban ƙasa ya ce a ƙara so da shi zuwa jihar kano to muna ma daɗa kira a daɗa wucewa da shi ya tafi katsina domin muna da boda tsakaninmu da niger a jibiya wanda kaya ma yanzu maimakon da ake ratsewa da shi ya tafi benin republic kotono na tabbata yanzu ba wani kago musamman daga nigeria wanda zai tafi can sauran kasashen nan da suke afirka ta yamma na tabbata nigeria harka ta za ta bude inda aka ce wannan titin dogo ya taso tun daga lagos ya wuce bakin iyakanmu da Nijar wannan na tabbata zai bunƙasa tattalin arzikin jama'ar Najeriya baki ɗaya ba ma ya arewacin Najeriya ba. Honorable Shehu Haruna Lambu kenan kwamishinan ayyuka da sufuri na jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Najeriya.